لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيغ بعد كرسمه أولا لتافي نتار البركة أنا خلق المؤمن نا الشيخ دكتور مصطفى مراد بضمالي من كلية الدعوة الجامعة الأزهر آه منا درم درم الصبر daren biyu ga watar ga watar zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif arba'aniya da arba'in daren uku ga watar takwas watar august ko agusta miladiyar shekara 2019 mun yi karatu suka 65 yau shirin karatu na 66 muna cikin ɗabi'a ta goma sha biyar ma'ana shaja'a jarunta wanda a jarunta babin jarunta tun da karatu na hamsin da tara zuwa karatu na sittin da biyar karatu shida kenan muna cikin babin yau ma karatu na sittin da shida a babin muke kenan karatu na bakwai a cikin babin yau za mu tashi shafi na 231 bakwalatu ajinajin baƙwalatu ajinajin ma'ana jarumar jaruma ita ce baƙwala jaruma ko kuma abinan sadauki sadauki ma'ana jarumar ajinajina rundunoni ummu hakim bintul harith ita ce ummu hakim bintul harith don kwanan muna ta karanta tarihin sadaukan mata wanda mun karanta umul gulamun mahshur fi ne tsairin khudrin sannan kuma ma'ana matar da tsuntsaye suka shine gawa danta a yi ta binne shi na fita kuma mun karanta manya-manyan jarumai tun daga abin haula bin tul'azuwa. mala ya ce yau za mu karanta tarihin sadaukiya wata ce kira ummu hakim bin tulhari ita ce za mu tashi a kan shaskarta walnastami al'ana walnastami ya ce yanzu mu saurara laibakalatin ga wata jarima min bakalati daga jariman a tabiya wayanda suka sadaukar a tabiya wayanda suka sadaukar wal da kuma yaƙi wa sabri da haƙuri تقول البطلة wannan jarumar take cewa batla wannan jarumar take cewa kana mimman juriha tana cikin wayan da aka yi musu rauni fi ma'arakati ajnadin a rundunar ajnadin na manta ajnadin batsalatu ajnadin ma'ana jarumar yakin ajnadin ma'ana wanda ya ga junadin ma'ar rom an tare ne da romawa sahabi dalil sahabi da cikin wanda aka raunata a wannan yakin an raunata a sahabi jalil sahabi mai daraja aban ibn sa'id ibn al-ash ma'ana yanzu wannan matar da kai ji ana magana kissar ta ummu hakim din bintul haris kuna ji matar aban ne ta shiga yakin ma'ana don an kashe mijinta to a yakin ajinadin tare da romawa kamala ya ce kana min manjuriya yana daga da aka raunaka fi ma'arakar ajinadin a yakin ajinadin ma'arun tare da romawa a sahabiyar jarir sahabi mai daraja aban ibn sa'id ibn al'as ai masa rauni a gazuwatu ajinadin asabahu ya same shi na shaba na shaba kibiya nashaba yani asiham kibiya kanat masmumatan tana da guba kasan su in za su tafi yaƙi a da za ga za a ɗauki wannan kibiyar ta a sa masa guba in an harbi mutum da shi ko gubar zai iya kashe shi ko mashi ko mai zaga suna sa masa guba a matsayinsa to sahabi mai daraja aban ibn sa'id ibn al-as ai masa rauni da wannan kibiya mai guba fa ahassa biladwi fa ahassa ba fa ahsana ba yawa fa ahassa nunun din babu sai yayi fama bila'ibi sammi da radadin radadin la'ib ladadin hassam guba din bilahibi sunni da raɗaɗin gubar ban ne a jikinsa fata ambara sai ya jinkirta ne ya jinkirta mana ya tsaya ya kasa tafiya don wannan raunin tekinus ɗin gubar da yake jiki ya ci jikinsa sai ya kasa tafiya wa hamalahu hu sai yan uwansa suka ɗauke shi ila an ato bihi har suka taho da shi kilal mu'askar zuwa ga mu'askar ma'ana mu'askar kamar barishin su thumma lamasadhu sanan ta shafe shi yadu shahada hannun shahada fa awsalahu ila aljanna sai ta sada da shi zuwa ga aljanna yanzu da aka tafi wannan raunin ya zama silar mutuwar shi ko ba haka ba makanin zaujatuhu ya ta kasance matarsa matarsa da ya aura bintu ammihi asalin sa yar waye yar babban sa ne auren gida baban da baban sa waye kane ne yar babban sa ne wa kana qad zawajaha bi ajnabi ya aureta a nan wurin ajnabin ko garin ajnabin wa kana qaribatu al-ahdi ta kasance qaribatu kusa kusan al-ahdi na lokaci bil urfi da amarci mana da auren bai dade ba sai yaƙi ya faru tsakaninsu da 'yan ta'addar romawa wala ya kun da kasance ba alhidabu kunshi alhidabu kunshi zahaba bai tafi ba min yadda ya hada da hannunsa ma'ana in za a kai amarya za ga ana mata kunshi tun daga lalle da yayi an gane ko to wannan kunshi da aka mata na su lalle da menene na amarci din ma'ana bai yi fedin ba kaga alamar ba a daɗe da auren ba walal aqar ko kuma turare min ra'sa bai bar kanta ba su laraba kai turaren da zaga za a sa wa amarya a kanta eh, ko da idan ta aure ba ta sa wani sabon turare ba za ta yi kai mako ɗaya mako biyu tana ƙarshe duk wankan da kake so ma'ana an fita ya ga nadin turaren kankanta ma ƙanshinsa bai kau ba na amarci wakanin minal mutarajjila tana daga cikin jarumai Eh, in ka ji haka mutarajula daga ma'ana dai eh, tana cikin mazaje a jarumta kamar minar mumini na rijal eh, rijalun la tana cikin jarumai albazila fadaukai min ahli baiti shaja'a ta fito daga gidan jarumta ne walbara'a da kwarewa falan ma ne abin mawuce ba'aliha lokacin da ta ji labarin musuwar waye mijinta Eh, lokacin da ta je labarin mutuwar mijinta a mijinta shi ne wanda muka faɗa a ba wanda ya ji raunin nan a ban ibn sa'id ibn al'as tana jin labarin mutuwar mijinta a ta ta zo masa ta zo wajen gawo mijin ta ta'assaru tana ta tuntuɓe ta ta'assaru tana tuntuɓe fi aziyaliya a dogon riganta kaifa yasna'na nisa'a bi zuyulihinna zai dogon riga ta sa dogon riga ta sa hijabi da ta ji labarin rasuwar mijinta tana saurin zuwa rigar dogo ne sai ya da kafarta to kaga tana dan tuntube da riga galibi za ga idan mace da za a gaya mata wani mutuwa tana da dogon riga za tana tafiya tana ta tuntube a rigar don tana sauri ka zo shi da ila an waka da alai haka wata fada kan gawar mijinta kalama nazarar lokacin da ta gansa sabara sai ta yi haƙuri wa tasaba ta dangana tasaba kama a ce mutum ya dangana ya miƙa lamarinsa ga Allah ana sai ta dangana isa wannan matar walam ma'amin ha, ba a ji wani abu da gare ta ba ƙauli ha. in ba faɗinta ba iya abin da ta fada shi ne hannata hannata hannata bi ma ƙoƙita wa mabaita ila jiwari rabbika allazi jama'a bainana thumma faraka thumma faraka wal ajri janna hatta alhaqa bika fa inni lamutashawwiqatun ilayka haramun alayya an yamasani an a ba'daka ahad wa inni qad habastu nafsi fi sabilillah hatta an ulhika bika wa arju an yakuna dhalika ajilan kiya magana ta fassara ba eh, na ka me yake aha asami me nake me nake ne Aka an alhaza bika ko ta ce hana'ata ka ji daɗi ta ce wa gawo mutum ka ji daɗi jima'o ta da abinda aka ba ta na shahada. shi wa mazaika ka tafi ila jiwa da zuwa ga makota da ubangijinka ka tafi gefen ubangijinka ka tafi aljanna da iko Allah allazi jama'a na. Allah da ya hada tsakaninmu ثم فرغ فرغ كان هو زبائن يا رب دخانون سعاني ومسوى جماعة بيننا بالنكاج ثم فرق بالموت يا حدا فكان مدعوري يا رب عبد المسوى قالت عوري هنا المسوى هنا كش عوري كش ولا أجهدنا ولا أجهدنا ولا زي توقو قري حتى أقول هكا قال هكا بك هرسنا هؤدا كيف fa inni lalle ni la katu wallahi ina shauki laifin taho gare ka sai haramun alayya haramun ne a gare ni an ya masani ya shafe ni ba a dasa bayan ka ahadin ko mutum haramun ne bayan ka wani mutum ya shafe ni da sunan angwanci wa inni kar nafsi habisu na zina ni ma na tsare kai na fi sabila wajen ɗaukaka addinin Allah A an alhaza bika mai yiwa in haɗu da kai wa arzu kuma ina fatan an yi kuna zalika wannan ya kasance ajilan cikin gaggawa sama da Husa na aka tona rani wa mijin nasa wa dufina makanuhu wa dufina aka binne shi makanuhu a inda ya rasu kasan wanda ya yi shahada inda ya mutu ake binne shi wa salla alaihi wanda ya sallaci gawan mijin nata wato wanda ya a bani ibn sa'id ibn al-as shine komanda yakin khalid ibn walid radiyallahu anhu khalid kin falan ma ghiba lokacin da aka batar da kai turabi a kasa mana an tona rani an binne gawa lam takin ala qabri ba ta ma tsaya kan kabarin sa kawai take duna an ba tare da asar silahu kawai sai ta zo wajen makaman mijin nata wani makamai ya amfani da su da yaƙi a yaƙi sai ta ɗiba tun daga sulke masu takubba kibiyoyi kulake duk sai ta ɗiba walai ka ta je ta haɗu shi da rundunar min ghairi an tu'allima khalidan bi ba tare da ta sanar da komanda yaƙi khalidan wali da aka ba wa qala ce ala ayi babin kusila ba'al kawai tana zuwa cikin tawagar yakin ce ala ayi babin akan wani kofa da ta wani kofa ne qutila ba'al aka kashe mijina wanda la na dai ayi zauji mijina ku kamun kalmar ba'al a cikin alqur'ani ba'al ataduna ba'lan fadda suna wani gungun ne ba'al <laughs> akwai sa ya zo jam'i a suratul baqara wa a bu'ulatuhunna أحق بردهن في ذلك إن أراد الإسلام بعول جمع بعض take kawai ƙofa ne kawai gefe ne a yaƙi na aka kashe mijina ita ta kofar za ta yi wuri za ta yi kala eh, fakila da ta aka ce mata alababi toma a ƙofar toma wane ne toma so na wani jaɗiri ne kafiri ne kwamandan yan ta'adda din kwamandan da aka shi yakin suna ka toma sai wa waye kashe shi ta sai aka wallazi qatala wanda ya kashe shi huwa sihrul malik ne sihrul malik ko ka ce sihrul malik ko ka ce eh, surukin sarki eh, wa ja'ala bainahum sihiran wa nasaba surukin sarki fasarar ila ashabi shurahbil sai ta tafi zuwa ga mutanen shurahbil ibn hasan radiyallahu anhu sai shurahbil din yana cikin mayaka musulmi qala shurahbil sai shurahbil ibn hasan yace da ita radiyallahu anha Allah ya kara masa yarda ra'aitu na gani da shurahbil yake ba mu labari yadda yakin yawa kana yadda za su zaka rawa a yaƙi shurabil yake ga mana ra'aitu na gani yau mai isara damashka ranar da aka zagaye damashka rajula na ga wani mutum halabadi toma toma a kofar toma sai inda aka shigo aka kashe mijinta bi hamilu salim na ga wani mutum a kofar toma din yana rike da mai salim cross a kofar toma wa huwa amama toma shi wannan wanda ya rage korona yana tsaye a gaban toma shi ne da tambar yaƙi ke kowar shiru ilai shi wannan da yake gaban toma mutumin nan da yake rike da kurofin sai yana nuna kurofin yana cewa allahun mansur hada salif ya allah ka taimaki wannan kurofin wa man lada da wanda ya fake da shi wa man lada da wanda ya fake da shi Allahumma azhar lahu nasratahu ya Allah ka bayyana masa nasararsa wa a'li darajatahu ko ka dauka darajarsa yanda kake sa alama izza al-islam muslim yana alama izza saliba wa salibiyyi قال شرحبيل شرحبيل يتي وانا ko نيكو اكودو يشي انظر اليه ina ta kallon wannan da ya rike wannan salib ina kallon shi izra masu kawai sai naga ta harbe shi zaujatu aban matar marigayi aban ita umma kin bin larib kana naga ta harbe shi binablatu da me da kibiya falam tuhti je kuskure ba ha harbin nata kawai sai same shi wa iza bi salif daga crossin ya faɗo daga hannun wannan mutum وهوى إلينا سي جنجرو غريم منين يجنجر القرصة سي جنجرو غريم وكأني كمرني تنظر إلى كلهم لم أنا والكير الجوهر ولا ولي وكأني أنظر إلى كلهم الجوهر ولا ولي من جوانبه أجيزه wannan abin da aka kakurar aka yi da shi din sun na gwalagwale ne to ana kashe shi kama abin da yake rike da gwalagwalen kama abu ne mai bori saka, sai ta gangara gangara ko hawa ne gangara ne sai gangaro har zuwa ga inda musulman su amma fina babu wani a cikinmu illa man badara ilaihi sai da kowanne ya yi gaggawa zuwa ga wannan kurasu da ya kuda hujjan ya ɗauka wa gadista tara bidarki kuma ya fiturtu bidara da rigar sulke rigar karfe wata za a hama ba'adu na sashi musulmi koso ala ba'adun ta sashi kullum minna kowanne daga cikinmu ya tsibiku ilaili ya kudu yana rige-rigen ya ɗauke shi ya ɗauki ne kurosu ma'ana kowannensu yana da sulki a jikinsa dole wannan da aka kashe abinan ɗinsa da ya faɗi na gwal sai kowa yana rige-rige ya ɗauka sai ta wa nazara a duwun lahi sai maƙiyin allah ya gani toma shi ne toma wanda wannan ƙofarsa ne ya ga ila zalika ya ga wani abin da yake faruwa na tanakkusis salib daga kifewar cross ko faduwa tanakkus kifewa ko faduwa faduwa a salibin ahmad shi azam shi ne kurasu mafi girma wa iwa'ihi da gangarowarsa ilal musulmi na zuwa ga musulmi fa inda zalika a yayin nan ta gayyada toma toma ya fushi ya fusata wa azama alaihi da amru al'amari ya girmama gare shi wa qala yablugul malik kenan wai kuna son yabligu ya iso al malik sarkin mu annas salibal adam wannan kuma su mafi girma wa kada binni an kaɗe daga gare ni daga bodgaɗi na wa malakar arab laraba sun mallake shi ai ba zai yi ba la kana zalika abadan a wani har abada ba zai faru ba ba zai faru don wani shi da babban kuros da ake ji da shi ya mu an tafi yaƙi don shafe yaƙi to sai fito ba zan yarda a je wajen sarki ake an karɓe wannan daga hannuna ba kuma inna hu hazama sannan ya daure wasu tsakiyarsa menene ya daure tsakiyarsa ya daure bench don a larabta da hizam shine bench mutum ya daure kwankwatonsa shine sai ya daure wasu tsakiyarsa wa kada saifahu toma sai dauki mai takobinsa aha wa ƙara sai ya cewa wa dakarunsa man sha aminkun faliyar ne wanda ya sa cikin ku da biyu zan jin kwaso wannan kuma ko da za a mutu ومن شاء sha wanda ya so ko fale kudi ya zauna fala budda li ba makawa gare ni min alqawmi sai na je na samu wayannan mutane asa an ashfiya sadri mai yiwa an ashfiya zan warkar da sadri damuwar zuciyata ma'ana in kashe su kuma in kwato wannan kurabun shine kenan mai yiwa in yaye damuwar da yake cikin zuciyata shine kenan fatabi'ahu alqawm sai mutanen bi shi Eh, kasa akwai goraye masu zafin rai suna suka kunna fanka yau su da rabuwa ta san allah ya fara azabtar da mutum a duniya in kuyi aure za ku fara jin sanyi suna kurra tsakon wuce ka tara kuɗi ya ɓuya ya bayyana na ah, to shi da gina wannan lokacin yake cewa yake wanda ya so ya bi ni, wanda ya so kuma kar ya bi ni. don ina son in warkar da zuciya ta ɗaukan sa fasabi a hulkom sai mutanen su suka bi su jago eh, sojojinsa kaljaradi kamar fari almuntashar wanda aka wanda aka watsar da su wa nazara shurahbil bin hasana sai shurahbil dan hasana wancan musulun sai ya ga ila ado ila ga makin Allah toma wa wa mukbilun ya fuskanto su to zai ya sake ba wa koma haushi koma yanzu yana ga an karbe allansu an gane ko to shi da ke nan a don zai ba wa koma haushi karamar salib ta jego kuratsun yadda daga hannunsa na yi lanta kuratsun da ƙasa ta oce shi ƙwayo ana azarta masa da allai. <laughs> sai yarda wannan kuratsun a ƙasa wasu adama ya taka shi falama ra'a aduullahi lokacin da makiyan Allah koma ya za a salo abin da ke wakura suna marmiyan a jefe alal arzi a ƙasa su ko sun sani suna saka wujen daraja ne su fesa masa turare faraka sai to ya ihu ya sabi wa mutanen sa dakarunsa sarkatar ihu haɗila mai tsoratarwa wa nazarar zaujatu aban sai matar aban ta ga matar abbas ibn sa'id radiyallahu Allah ya kara masa da taga ila hamalatu aduwul aduwul lahi ila hamalatu aduwul zuwa ga hamalatu aduwul lahi ma'ana yunkurin makiyan makiyan Allah ala shrah bil mana ma'ana taga toma ya yunkuro a guje zai zo ya kashe shrah bil fa qalat sai matar marigayi sahabi mai daraja ma'ana matarsa matar wannan sahabi mai daraja shine aban ibn sa'id ibn as sai ce wannan waye ne ta zai mana hada wannan waye ne ke ƙoƙarin zuwa kashe shurhabir ƙalar suka ga sihirul malik shine sarkin karfi toma ɗin kenan shine surkin sarki ko huwa ba ba'lati ba'lati shi kashe mijin shi aban ibnu sa'id lamma sami'a zalika lokacin da ta aka minu da gare su hamalat yi kansa hamalatan yo kai azima mai girma ko ta yunkuro yunkurowa mai girma ila an ƙara baro ta zo kusa da shi wa ramadu sai ta harbe shi bi da mashi ta caka masa mashi wa kanin rom ya kasance romawa arhabuha sun tsoratar da ita da ta yi kan toma sarkin sarki sun tsoratar da ita ke ba ya kira mu kashe ki kaza kaza falam taltafi ilai baka ma kalle su ba sun yo kanta amma ta riga su iso a wajen toma sarkin sarki shaka masa mashi duna an eh, falamtar da fiɗe na baka waiwaya ta kalle su ba duna kafin ba tare da an haffakar ta caka da bulata hashi biyar ta ala sahibi ya ga abokin ta ba mana kawai wai ba ta yi ba sai da ta caka masa shi kafin ta juya suwa suke ihu ne kaga da ta tsaya ta juya tun farko ba za a yi ba wa qalat da za ta caka masa mashi ma sai ta ce bismillah inda ka ana karatu yanka bismillah wa ala barakati rasulillah kaga in za a yanka bismillah wa lahu ba in za ta binci bismillah wa ala barakati la bismillah wa ala barakati rasul rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma ablaqa hasana ta caka masa wa kana adula ya kasance makin Allah soma surkin sarki wa tuna ila shirabil dama yana kokarin isowa wajen shurahbil ya kashe shurahbil in za'ar hunnabla sai mashin ta zo masa fa asabat aynahu al-yumna a yi sai da ta harba mashin ta sai ta idon na dama sai suke idon na dama ya sa sulke dama jirjikin karfe ne kayan karfe ne ita sai ta sai ta idon dama na sa sulke ido ake karyawa sai idon na ina na dama to jirgin take so ta mai da shi ya ido daya na hagu ko za ta mai da shi a loda shi a wilbairo <laughs> shi ne kiran fasakanatin nabla sai wannan mashin ya zauna fi ha a cikin rundun da ya shi da ya nutse ko sai tsaya shi fatakka kara mugu toma da yake yunkurin ya zai kashe shurhabil fatakka kara sai fara baya baya ila wara'i ta baya ba yana ihu muhammad sai yunkuri muhammad sai yunkuri bi an tarmiyahu ta sake harbinsa bi okra da ɗayan mashin mashin biyu ta sai ta ɗaya irin kina fatabadara ilaihi sai suka yi gaggawa zuwa ga toma ɗin sarkin sarki ɗin a rizal mazaji dakarunsa suka tare shi wasu tsaro suka sukurtu bin ɗawari da sulke wata badara ilaiha a cikinsu kuma wata badara ilaiha suka yi gaggawa zuwa gare ta ƙauma wasu mutane minan musulmin daga musulmai yi hamuna an hasu baka kariya domin lokacin da koma yake baya da karin suka zo da gudu suka zagaya suka cire sulke akwai wasu kuma karu suna kokarin su yo kanta ita ma su ne su kashe ta su dau fansa a kanta tun da ta kashe kwamanda su toma ta kashe shekau din su su shiri kenan eh, shi kenan wata badar ya sai su ma suke gaggawa gare da kaumin musulmina tawagar musulmai hamuna na su ba ta kariya suka zo da gudu musulmai suka ba ta kariya kala ma amina lokacin ta amintu min sharri al'ada daga sharrin makiya akazar sai ta fara tarmi tana ta harbi bin nabin ko da masu ko da kibiyoyi suma inna ha sana ita rami ta harbe iljan wani arni wani kasurgumin ɗan ta'adda minan ruwan daga romawa sabar sadra hoto ta samu kirjinsa fasakada sai ya faɗi hawiyan ya gangaro ilal arzi ƙasa asama malaita falau kanin nisa'u ka misli hadihi da mata kamar wannan ne da fuddilatin nisa'u allar rizali da an fifita matan akan maza wakan min nisa'in nawa ne matan da sassahiku ta cancanci wasan rajula a fiskanta ta da jarunta dole ba a rijal banda wasu maza yau da yawa ba mata sun kwata jarunta nawa za ga katon banza yana zaune a gida lafiyarsa laukar za amma ita za ta je ta yi noma ta ciyar da shi shi da falau kanin nisa'u ka misla hazihi la kuddulatin nisa'u halar rijal nawa ne bai damu da tarbiyyar yaransa ba ko ina ma su je ba damuwarsa ba sai matar ne ke ta damu falau kanin nisa'u ka misla hazihi la kuddulatin nisa'u halar rijal shi wallahi eh na ranzu da Allah inna halalai ta albukula jarunta ne fi asma cikin mafi daukakar ma'ani ha ma'anarta bukulatun jarunta ce fi sabri a haƙuri. da mijinta ya rasu ta dangana ga Allah bukulatun jarunta ne fi tabi'iya wajen sadaukarwa bukulatun jarunta ne fi sabati wajen tabbatuwa alal mabda akan tsanani mabda yani ashada'i butulatun jarunta ne fi shaja'a a jarunta jifa'u da kariya an alhaƙi da gaskiya butulatun jarunta ne fi jihar a yaƙi fi sabila ta'ala butulatun jarunta ne fi hubbi sha'ada a kan sha'ada a wani nasar ko nasara butulatun jarunta ne fi salamatin jin cikin amincin addini wa kowace yakin da ƙarfin yakin butulatun jarunta ne tarbiyyatun ne tarbiyya wa bina'un da gini mana ana son mace ka zanto tana da jarun tsanar tarbiyya da tarbiyyanta da 'ya'yanta da gina 'ya'yanta su tashi mutane na gari yanzu annabi eh, yanzu maryam alaihi salam waye gina ta waye girmar da ita mamar ta ta mace ta yi addu'a fa ta kabbala ha rabbu ha bi kabulin hasan wa ambata hana nabata annabi isa annabi isa alaihi salam ai ba da uba ba mamar ce uwa ita ce uba ka duba ta girmar da ɗan da ta ba su tarbiyyar da Allah ya annabtar da shi dubi rawar da Khadija ta taka akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubi rawar da mahaifiyar annabi Musa ta taka dubi rawan da uwar annabi musa ta je sambizar fir'auna ta yi dabaru ta karɓo annabi musa in ƙarshe ukuka fata ƙulu hal adullukum ala man ya kulu ila ummika kai ta karra ainuha wala tahzan wa qatalta nafsan ai a lokacin in an ce ka je gidan fir'auna to gwanda ake kai ka tafi sambiza inda shekau yake amma uwar ta ce wa qala li yi kusi kuma ka ce ga jarun ta ke ba maraya sai rago ba rago sai wanda ya kashe zuciyarsa ce sa kana matashi kana kukan brot ashirin 20 25 30 ka je can kuma daga dattijo shekararsa 50 yana faskare dattijo shekara 50 yana faskare dattijo mai shekara su ce yana tuka yana tura ruwa dattijo mai shekara su sun an sai itace yana turawa a amalanke sai da kashe zuciyar ka ce ba ba shi kawai kwallo butsulatun jarunta ne ta zahiyar na sadaukarwa wa fida da fansarwa butsulatun jarunta ne sala na gyara wa fain da cikawa yanzu mun ji kisosi daban-daban na jarunta na mazansu da matansu Suna mu yi bayanin wasu nau'ikan jarunta akwai shaja'atun lisan jaruntar harshe harshe akwai wanda a harshe jarumi ne akwai wanda lazu ne rago ne wa min yana daga mafi girman ah, alwani shaja'a launuka ko nau'ikan jarunta kaunul haƙi wa in kana muran ka faɗi gaskiya ko da da ɗaci ko da ya fi maɗacin goro har ko da ya fi namijin goro ɗaci faɗi gaskiya wal aqdu ala yadi zalimi kuma ka kama hannun azzalimi in zaka iya ka hana shi wa hamluhum ka dauke su alal haqqi su bi gaskiya hamlan daukawa ka aza su akan gaskiya komin mulkin sa eh zalunci ka ga masa gaskiya Sun sa manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallam da ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawanna 'anil munkari wa la ta'khudhanna 'ala yadi zalim ko kama hana al zalim wa la ta'dirannahu 'ala al hajj athra aw la yushkanna Allah an yab'ath 'alaykum iqaman thumma tad'unahu fala yustajabu lakum ya ga gaskiya ya so ya kashe ka in ba za ka ɗi gaskiya ba annabi ta za ta addu'a Allah ba zai karba ba Aha, Mala yace ce ah, ƙala rasulillah Sallallahu alaihi wa sallama ban za a layyace sayidu su a shugaban shahidai Hamza bin Abdul Masalli. Shin shugaban shahidan wani al'umma? Hamza. Bara jirin wa Hamza kuma shine mutumin da kama ila Aminu imami ya tsaya gaban shugaba. Za a iya ziyarar zuwa shugaba. fa amarahu wa nahahu sai umurce sa adalci da gaskiya wa nahahu kuma ya hale shi bisa zalunci da zalunta tarakawansa fa qatalahu sai shugaban ya kashe shi sai ya ga masa gaskiya shi duk wanda aka kashe akan gaskiya yayin shahada sanin kanmu ne su malam jafar su malam gwamari su albani an kashe su ne don suna faɗan gaskiya ba wai wani abu bane muna roƙo Allah ya karbi shi to a kashe ka kan faɗin gaskiya kana jin hamza a shahada وعن قارب بن شهاب رضي الله عنه قارب بن شهاب أن رجلا سأل النبي للي ونمسيات بيع النبي صلى wa عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرب mutum ya sanya kafarsa a likafa ko annabi ya sanya kafarsa a likafa ko mutumin ne ya sa filgarzi likaba kun san likaba? shi ne in za a hau doki akwai wani abu kamar zobe yana da fadi sai a sa kafa a shi sai a taka a hau yana na kabar footless. ayyul jihadi afdal wani yaki yafi kala ta kalmatu haƙƙin inda sultani jahir ka faɗi kalmar gaskiya a gaban shugaba azzalim da za ka yi ido biyu da shekau ka gaya masa gaskiya ka ce yana zina ya bari ma'ana ka gaya mutum gaskiya jin matsayinsa wannan kenan abu dauda ya kada su muji a hadisi haka wa zalika wannan mushahidu za mu shaida wani bi wuzuhin a fili fi ardul anbiya'i a alaihi assalam a Farfajar annabawa aminta Allah ya tabbata gare su ibadatan la fi ardil anbiya cikin bijirowan annabawan Allah alaihim assalam sun bijiro wa sun bijiro da ibadati la bautan Allah wa tauhidihi da kadaita shi wa nabrin shirki da watsar da shirka wal awsan da gumaka duk sai wannan da awabati bilaqi fi baladi afadan aljababira azzaliman sarki a kusur da benayen al'akasira sarakunan ina ne ake kira kisra sarakunan farisa kisra wa masakin Kayasira, da gidajen Kayasira kaisar sarakunan rumawa wato ana son ka faɗi gaskiya ko da gaba mai mukami ne don dama yawanci masu faɗa da addini masu mukami ne masu mulki ne masu sarauta ne shi yasa abu kaɗan sai kan ga Allah ya kalal mala'u kalal mala'u min qaumihi kalal mala'u min qaumi shi yasa kowane annabi manyan bosawansa masu matsayi ne ana samun tsaye ko masu mulki masu imani amma ba su da yawa a masu imani ga annabi Suleiman ga mulki ga annabta a masu imani ga sarki Zulka mai ini waliyin Allah ko mai mulki ne kuma yana iya zuwa ko ina yana iya yin komai inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa yanzu yana so daga kaza a Hong Kong yana shan kwana na kan gansa a Hong Kong yanzu ka gansa shi ne shi ne da ya tafi har bayyana sabbin da yana raye wa Sambiza? sai ya shiga Sambiza? su mene na sambizan juya kwazo ya gama da shi shi kaɗai sai ko mutumin da za mu suwa ne ne kakannin boko a ranka ba ya ji zama ji ba annabi ya ce ya ɗauki min ham ya ji zama ji to shi ya je har inda ya ji zama ji ɗin suke yana zuwa ana ce shi ya zulƙar ne kaga babban sambizar kenan inna ya juda wa ma juda nuna fil amma لله يجب ما لزقتنا قرنا فهل نجعل لك خرج على أن تجعل بيننا وبينه سدا قال ما مكن فيه رب يا خير كوي جيني يتوقون جيني دفت الزبرني حدعا التوهيدي إذا فمصر وان أن يضعروه ومصر أهو له نزبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي قاله زكاك وزكاء وكان وعد ربي حقا كما سمنكي نجسيا sun tsare addini sun tsare mutuncin talaka amma dukkan galibi masu mulki masu fada da addini ne ko a zamanin nan ko a zamanin ba annabi musa alaihi salam bai fama da fir'auna ba fir'auna ba mai mulki ba hamana ba mai mulki ba ba shugaban kasa da waziri ba karuna karuna ba mai matsayi da kuɗi ba duk annabawan Allah yanzu annabi ba ya fama da su bukta nasar ba annabi yusuf da matar shugaba ta tura shi kurkun ba da ثم ayati da jinnun بعد ما رأوا الآيات ليسجننه على السجن ودخل معه na fatiya a ɗauki abuja annabi ya ta fama da su da abula don masu mulki ne masu matsayin su wale ibn al-mughira shi yasa kowane mai da'awa sai ya samu wannan tarbiyyar faɗan gaskiya gaban shugaba azzalimi don in ka wa gabanni goma sai kaga tara ko takwas suna faɗa da addini ko ba da zikar su masu faɗa da addini duk inda ka gan su bakin su ɗaya sai su haɗu wannan sai sai bai sani ba shi ya sani saboda haka shi ya sa mafi girman jihadi faɗa musu gaskiya da in ba a gaya musu gaskiya ba ranar kiyama Allah zai ce domin ba ku gaya musu ba ba wani ta faɗa alam ya ce kuma zai sauke balakar ja'ana ustazu fakatar wani kyau kama haddasa min min Musa kamar yadda ya faru daga Musa wa Harun da Harun alaihi assalam inda ma zakkara fir'auna lokacin da suka tunatar da fir'auna la'anahu la Allah ya tsine masa sun tunatar da shi bi wa'dillahi da alqawrin Allah wa wa'idi da narko azaban sa wa azamati da girman sa wa tauhidi da tauhidin sa ma amma yuzannu tare da abin yake zato an yaf'alahu min zulmin duk da ana zaman zai aikata wani abu na zalunci wa tajabburin da jabberanci na cin ƙarfi amma sai da suka zauna garsa gaya masu amma su ma sai da Allah ya dasa su ne ga yadda zance ga su rasu taha daga ayata 43 zuwa 52 ma na a kimanin ayoyi eh, eh, ayoyi tara ga yadda zance yake قال لهما ربهما وبنجد موسى ده هارون يتي رسو اذهبا الى فرعون انه ظلم كنت ابي فرعون ya yi kai kai ku za turo annaba galibin da daga shugabanni ake turo zuwa shugabanni ake turawa sai za ga annabi ta wasiƙa zuwa ga ah, manyan kafirai su bukautu su hirakla su wani faƙula na hukaunan layinan allah ta hujja mata magana mai taushi ka san duk wa'azinta in za ga yawa wanda ba ya son gaskiya magana duk laushinsa zai ɗauke shi da me da tauri sai ta an zage shi an ce bai ji tsoron Allah sai ta an zage shi to an ce ka ji tsoron Allah an zage ka kenan kana so a ce maka Allah ya ji tsoron ka kenan in an ce ji tsoron Allah an zage ka kenan a ce Allah ya ji tsoron ka kenan ka ji shaƙi ku gaya masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkaru mai yiwa ya wa'azantu ko ya ta ko ya ji tsoron Allah kala annabi Musa da Haruna ce ya Allah ka rufa mana asiri inna na naqabu mu fa muna tsoron an yabrud alaina kada ya saurin hannu a kanmu fir'auna ko an ya tsada ko ya dagawa qala sai Allah ta la ta khafa kar ku ji tsoron komai inni ma'akuma asma'u wa ara jina da ganina yana tare da ku sam'i wa basari ma kuma kenan ba ta kawai ku je masa gaba gadi babu babu abun bata babu sulke ku je kawai kai tsina babu garanci fa ku ce masa inna rasula rabbika mu yan aikin Ubangijinka ne fa arsil ma ana bani isra'il ka saki bani isra'ila da kai garkuwa da su Da akwai annabi haka za a yi ko ba ta ba idan haɓa ila shekau inna wadara fa arsil ma ma'ana. ahla shubab kawai ku je ku ce saki matan bani isra'ila wala tu'azzibhum ki daina azabtar da su shi fir'auna azabtar da su yake yi shekau kuma yana azabtar da su kuma yana zina da su kaga ya yi fir'auna iya shege kenan فارسل معنا Isra'ila. Ka saki بني Isra'ila tare da mu wala Ki daina azabtar da su ƙarfi na ka bi ayati min rabbika mun zo maka da mu'jiza kaya wana yani mu'jiza mun zo maka da mu'jiza daga ubangijinka wassalamu ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a inna qad ujiya ilaina mu fa ai mana wahayi annal azaba lalle azaba ala man kazzaba wa tawalla aka wanda ya kare ta ko ya juya baya qala sai fir'auna ya kai kamar rabbukuma ya musa wai waye ne ma ubangijin naku ya musa waye ubangijin naku qala sai suka ce rabbuna ubangijinmu allazi a'ta kulli shay'in khalqahu shi ya bawo kowane abu halittarsa sun mahada sana ya shirya da shi kowane halitta a'ta kulli shay'in khalqahu kowane abu a cikin halittar Allah Allah ya ba su abin da yake bukata ya ba su yashi irin abincin da zai ci ya ba su kuda irin abincin da zai shi. ya ba sauro stew ya sha a jikinka in ya rasa su na jikinka je ya sha kuka ya je sha kwata ba ba kulle shi ya kalgan kowane abu a halittar Allah Allah ya baka abin da yake bukata na abinci na abin sha na aure Allah ya yi su har koda Allah ya masa aure in ga wanda bai aure ba cikin mutane to sai azabta da kansu ba ba kulle shi ya kalgan sun mahada sanar shiryar da kowa yayi zai rayu yau ruwa yana ganin shi yafi kowa jin daɗi a duniya yayin da kai ko kana ganin fi kowa jin daɗi a duniya ɗazu yana wucewa a katangan bayan wani ɗaki sai na ga wani ƙadangare ya yi likimo a cikin wani tsago ya gyara zamansa ya haɗa na ikon Allah yanzu mai ɗakin shi ma yana ganin ɗaya yana kallon talabijin yana jin daɗi a ɗakinsa babu wanda ya ɗaya zaga ta dangane na a bayan ɗakinsa a wannan tsago shi ko yanzu yana ganin falonsa ba falon da ya kai nashi ha ba kulle shayin halka hudun shi yadda kake ganin kai ma mai jin daɗi ne to haka ɓera a raminsa haka kaza lokacin da ya tsinci kansa a bola yake kwakulan bola yake ciye-ciyen nan kana ganin kai waye da kake cin wani su wani dage dage wani kaji yana ganin kai koriyo ne ai sai ke jin daɗi a a ba kullu shay'in khalqa sun hada da sa ba ruwan ki kaza yanzu ka dauke shi kaji aje shi kan kushin sai ya kashi ba ruwan shi kana ga wannan bola ne ko ba tana tana shanti da kamshin naskar da kamshin milo da kamshin madara ko sun kana jin daɗi agwagwa yana zuƙan kwata yana ɗaukan gaya yana ganin shi zai ka jin daɗi ba ba kulle shi na kalka kuna dariyan su su ko suna dariyan mu ya ba kowane abu sa kaga su kowa ya gode wa Allah ne ko Hada sai shi a mutane ma ka gani mana lokacin da ka ajiye wani abinci ga kana shi kana ta zari ido wani bature sai yana kallon ka dabba ne sai kuma ka ganza da wasu kwari da wasu kyankyaso yana ci sai kuma kana ganin ga koriyo ne a najeriya kayan ga kuɗewa ta kirɓa ka dafa ɗan china ko dogo dogon ya dafa yana ga yaji ga morewa kai kana ganin ka shi morewa a ba kulle sai halka hoton mahalli Allah ke da kayansa babu abin da ke wahalar da ɗan najeriya mai karatu a waje kamar irin abincin waje ɗin sai ta ka ya suke rayu yanzu ka je ka tambayi wanda suka je aika ji in ba ka ga babu abin da za su yi su mutu wanda ma wasu hotel ana samu abincin an ah, abina amma in ba hotel wani ya daka yaji to yan ka daka yaji irin abincin su ne za ka sa yaji biya ba zaƙi ba ba ɗaci ba ba abin da su ko suna limsa ido a dafa taliya a sa nono a sa madara a yi maka jolaba a sa suga a ba kullum sayin halka wasu ma a to na bakar to yayin da yake cin baka da gauta kake lunta ido shi gwaloji mai yake shi lamba Thank you. shi kenan ya ɗau shanunsa ya sayar ya sayar da shanu, wancan ya saya ya yanka ya dafa ya da biski yana ci shi ko ya kai karago da sayar da shanun kowa yana gani ya more ka ka kulle shayin falgo. zai je lokacin da kake ganin su shi wahalalle ne a jeje yake kwana shi ko yana ganin kai halalle ne da kai ke kwana a daki da siyofi ha ba kullum fi'in da za wanda da yi tawaye suka dawo gari suka ta aure an kwale ya ja hula ko ba ne ne bankwale yana nan ko ba ga sha ka na hagu ba tsakanin da shi musul daya Ah, ya tsallafin baya kare muradun baburawa yana kare na fulani a ɗan kwali ya ja kula wannan alama ne ya dullu ala anna gwamnati Hajiya, lizalika ma zaga kan eh, hmm. faɗi na baburawa bai abu da ba da aka faɗi naka ka alamun mijin Hajiya ne ko kada bai ƙara ba so kana tsoro kada ya rage maka matsayi in ka ja gefe sai mu yi dariya mu yanzu ka rika kuka dai ka nuna da ya abun ta gaishe suna atsa kullum shi yin kalka hutun mahada kala fama balin kurunin ula sai fir'aun ya ce to yaya kuma game da karni na farko da suke ta mutuwa ba kaga in kai baka iya fatawa ba sai ka zo wa'azi kaga duk garin kafirai ne ko suna kan shirka suna bautan gunki suna ɗaura layu da guraye sai kace shirka ne duk wanda ya mutu yana shirka zai shiga wuta sai wani a cikin sai daga da ita to yayi iyayenmu ne da su ma suke ta ɗaura guru da layu ya usta su kuma ina suke in kace wuta sai su baka kashi kuma daidai na baka kashi wanda ya mutu ma bai kuta a wurin ka ba wannan wani irin wa'azi ne sai ka ce tilka ummatun khalas ha ma kasabat wa lakum al'umma ne sun gabata don a ilimin da kai yanzu ka samu iyaye a da ba samu ba so suna iya bauta Allah su ɗaura guru su ɗaura laya su ɗaura kambu sun ɗoka mai kyau ne kuma shine iya iliminsu na lokacin ba sai sun shiga aljanna aljanna ma firdausi kai dan ko ka zo ka ji wa'azi kana inna wajen na aba ana sai ka fada wuta inda wani ya yi rawa ya samu dolar wani ya yi rawa ɗaya ce za a watsa an gane ku to shi ya sa ka ga annabi musa kwararre ne wa'azi ne yayi wai da suka mutu a farko kafin wannan da awar ta ta zo su ma yan wuta ne sai annabi musa ce kayar famin asiri ilmu ha inda rabbi ilimin makomarsa na wajen ubangiji ne fi a cikin littafi ya yadullu rabbi ubangiji na baya bata wala yansa ko baya mantuwa to wayannan ga yadda uh, fir'auna da Allah ya tura da Musa da Haruna sun ji tsoro Allah ta kafa fa alal mu'min wajibi na kan mu'mini Allah tamna wa kafa ya hana shi haibatun nasi kwarjinin mutane kar ya hana shi min qawli haqi daga fadan gaskiya ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi qama khatiban annabi ya tashi na khutba fa qala sai sai ala ku saurara la yamna anna rajulan kada ya hana mutum haibatun nasi kwarjinin mutane kada ya hana mutum an ya kula bi haƙƙin idza alimahu da gaya musu gaskiya in ya san gaskiya kada kwarjinin su ya sa su ya gaya musu gaskiya kawai ya gaya musu gaskiya ibn majah ya kawo a cikin kitabul fitan kuma ya kawo a kitabul fitan a tsakanin wata hadisi mai tsawo kuma ya hadisi na hasan sai ahmad ya kawo kana abdullahi ya kasance abdullahi mumman la ya khafu fakun abdullahi fakun abdullahi fakun abdullahi ka kasance bawan Allah mimman la ya khafu billahi law matala'i wanda akan lamarin Allah akan gaya mutane gaskiya baya tsoron zargin masu zargi kan ubada bin samit radiyallahu anhu kala ubada yake baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala sami wa ta'a yi wa annabi mubaya'a akan sauraro da da'a fil manshadi shi abu na muke eh, a cikin nishadi wal da abin ki wa Allah nunazi al'amura kuma kada mu kwace al'amari ahlahu a hannun mutane a hannun masu ma'ana kada mu waye. an gane ko kada mu yi zanga-zanga wa an na koma ko mu tsayu au na kola ko mu faɗa mu faɗi alhaƙa gaskiya haiku kunna duk inda muke la na kawo fillahi kada mu ji tsoro akan sha'anin addinin Allah law mata la'im kada mu ji tsoron zargi mai zargi imam bukhari ya kawo cikin kitabul akam muslim a kitabul imarat a sahihan su biyu Abdul mumin وعلى العبد المؤمن باوا واجبنا كان باوا مؤمن الله يحقر kada ya daina kansu. karkashe wannan miloniya ne ni kwa keniya ne an gane ko wannan general ne ni kurtu ne wannan alajiji ne ni talaka ne karkare na kanka inda gaskiya ne gaya mishi su dai gaya masa cikin harshe wajibi na kan mumini kada ya rena kansa wa ya zulluha ya kaskanta kansa da adamin mujahara da rashin bayyana gaskiya da rashin bayyanawa bi kaulil haqqi game da fadin gaskiya wal inka da musantawa alal muksur ga wanda ya taƙaita lamarin addini wal muzlim da mai sabo ya za a yi kafiri baya kunyar bayyana kafircinsa sai ya zaga kunyar bayyana musuluncinka da sunnarka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه كل ينكو Eh, yare na kansa qalu ya rasulullah kaifa yuhaqqiru ahaduna nafsa ya dai mu zai yana kansa qala yace yara amran lillahi alayhi ya zai ga amran li amran wata al'amari lillahi alayhi fihi maqal al'amarin Allah zai gani fihi maqal zai iya magana ya faɗi albarkacin bakinsa a kai kuma la ya qulu fi sanan ce shuru ba zai faɗi komai ba ba mamaki ma wani abin sabuwa ga ta ce ustaz ya ga gani komai kuskure ne kaga an baka kofa kenan sai gyara sai ju ka haya yayi to sai yaqulu Allah azza wa jalla lahu yawmal qiyamah Allah ya ga maka ranar kiyama amma na aka me ya hana ka ne an ta kula ka fada a cikin lamari na kaza wa kaza kaza da kaza kulle baka yi gyara ba kai me baka yi nasiya ba fa yaqulu sai Allah ya ce khashiyatun na tsoron mutane ya hana ne ya Allah mai ƙulu sai Allah ta faɗi ya an tarsha gare ne kaɗai ya dace ka ji tsoro ibn majah ka ji kitabul kitan imamu ahmad ya kawo imamu busiri ya kawo cikin sawa'id yace isnadin sa sahihi ne wani suka rawaito sai ne ash-shaja'a to yanzu mun gama jarunta a harshe jarunta baina khuluqaini ne. yana tsakanin halayya biyu munana amma duk inda ta kyawun hali yana tsakanin biyu na mun sha kyauta yana tsakanin rowa da almubazzaranci kaga almubazzaranci haramun ne rowa haramun ne kyauta shine mai kyau to haka jarunta duk wani ya zanto don jarunta ta zalunci yake yi yanzu abin da ɗan kwana yake za ta jarumi ko mugu ne ko ba haka ba sannan kuka zanto matsoraci babu kyau sai ka zanto jarumi tsakatsaki an gane ko kai jarumi ne amma ba ka zalunci ko ba malalaci ba walai tsamana su ja ba ma'anar jarumta alƙawla a magana so adab mugun ladabi ba ya nuna wai kai jarumi ne ka zo ka riga ga mutane baƙaƙe magana ka zagi uban wanda ka so ka zagi wanda ka so ana ba shi ne jarumta ba wal istidala da tsawaita harshe fi na kana zulmi mutuncin mutane almubalaga da wuce gona da iri fi karin munkar wajen fi karin munkar wajen munana mugun abu a jarumta sabon kar ka zo abinda mutum ya yi sahira ta karamin laifi ne sai ka shi ira wadda ba shi ne jarumta ba abinda mutum yi bai ta ji ba sai ka ce ya zama kafiri ba jarumta bane ma'ana ya zanto rajin da za ka yi daidai da wannan abin da aka yi ka inda ma ma'ana hu ai sai faga da ai dan boko ran sai samu wajen shan giya sai je ta da bam fa Allah ya ta kace mai shan giya ne kula da aka yi masa to duk kishin sa yaji Allah kan addinin sa ne saboda ka ba a wuce gona da iri al'amarin addini a cikin jarunta ne ba jarunta ba shirya kenan sai malam ya ce wa inna ma ma'ana ma'anar sa ne al'ilanu bayyanawa bil haƙi kan faɗi gaskiya amma mu'aridi a gaban mai me faɗa da shi bi ajmal kalima da kyakkyawar kalma wa ibara da mafi kanshin salo duna tajrihin ba tare da ka bane shi ba aw sabbin ko zagi aw shadmin ko ausanin ko zagi aushanin ko aibanta au lanin ko tsinuwa ba au kazin ko kazafi ba au tasrihin ko a fili ba kan kaulin sallallahu au tasrih ko ko a fili ka faɗi zagi ba ko da kana magana da shi gwamna ne zai ce sai eh, amma fa mai girma gwamna Allah ya ce ba karan ba girman shi ko ka kauli sallallahu alaihi wasallam kamar fada annabi ma balu aqwa me yake da wasu mutane ne yas'aluna kaza wa kaza suke kaza da kaza shine rashin tasrihi akwai laifi ne idan mutum ya za ka so fili kawai sai ka saki magana ba ka kira sunan shi ba amma shi ya san da shi yake eh me yake da wasu mutane ne suke kaza kaza kaza me yake damu su ne suke eh, sake dukiyar talaka me yake damu su ne suke kwace kulotai me yake damu su ne suke fada da ajin ma'ana dai sai ka yi shi dai ya san da shi aka yi falmominu shi momini na yi ka ina hannun ka adin da'iya game da da'awa awul alin ko masani yanta a tsayibar kalani. Eh, yantaki a ɗa'ibar kalami yana zaɓe maganganu masu daɗi kama yuntaka a ƙa'ibar tambu a ƙa'ibar tambu kamar yadda ake zaɗe da benai masu kyau wa kamin kalami nawa ne maganganu layyini mai taushi ahya quluban mai takan tarayar da zuciya matacciya magana ne mai laushi ya gyara zuciyar da ta mutu wa aslaha nafsan ya gyara anfusan zukata marizata marasa lafiya zuciya da ya tsaki da sabo wa shara'a sudura ya bude zukata bayyika masu kunci wa haƙa ya tabbatar da haƙan gaskiya wa abdala batilan ya tsata tsataccen abu eh ayi magana mai laushi mai daɗi ya gyara ɓarna ya shirya an wanda duka matarsa yi sosai shi nan, da ya dake ta shi nan sai ta tasu za ta ɗau wayarta ta duba lokaci sai ɗauka za ta yi waya ne ta faɗa a gidansu sai kwace wayar ka tari za ta fita daga ɗaki sai ruga a gujeje kulle gidan ya sa ya kulle ya sa a zuwan shi ya ɗauka za ta je gidansu ne ta faɗa ashe ta duk ba wannan tunanin ba ta nufi ban ɗaki ta wanke hawayenta ta yi alwala ta zo tana sallah sai ga in ta yi sujada tana daɗewa tana nasila in ta yi sujada ta daɗe to ka ya yi kokarin shiga tsakaninta da mutane yanzu ko tsakaninta da Allah ya zai ko kama abu ya ture ta yake ta daina su jada sai sallan da na ko oibi masu kyau tana tsawon ta su jada tana zuwa tana assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sai ta sake daga hannu du'a'ul mas'ala sai kama ne ya sauke shi ke ki haƙuri mana duk wanda kika yi a kai na su jada duk abin da kika yi wa Allah da ya ba yanzu ba sai ta ce ah yanzu ne za ta yi magana zan ɗau waya na yin duba lokaci ka ɗauka gidan mu zan gina ka ɗauki zan fita ban ɗaki ka ɗauka fita zan ka kulle gidan to duk ba ma dan adam nake tunani ba Allah nake tunawa shi zan ga ya kuka na nayi alwala nayi sallah raka'a a jada abinda na roƙa kai mu yi aure ne don son juna kuma wannan kaunar da nake maka ina maka shi har aljanna na roƙi Allah ya shiryar da kai ya sa tausayi a zuciyarka yadda muke tare a nan duniya ya zauna da mu cikin firdausi cikin sa mutu sai kuka kuma daga ranar bai sake daga hannu ya nuna su duk wannan magana mai daɗi ko ba haka ba bai magance barna ba ta magance barna ta magance barna ko sai ya mare ko kina da wanda zai ra to wa nake da shi in ba Allah ba ne ba kowa ba ne ba kowa wani magana ne lausu wani magana ne hikima yace za mu yi rawa mu ga uban da zai hana mu sai su da shi a wallahi kana da gaskiya ko nema in ina da karfi irin naka a yi zan yi amma don kawai ne ban da karfi irin naka ina tsoron wala shi ne amma yi aika karfa ne shi na sai ka sa kai za ka bar da ligiraji za ka bar da ligiraji shirin ma da ce wa kammin kalami kuma nawa ne magana ba zai wanda aka saki harshe wuri da biyu har aka son gaskiya da shi sada ya kaɓar na aksara jima'a sama da gyara ba mamaki a wajen ka kawo ta magana ka ce Allah ya ce wani ya zagi Allah kan ya kabar wa asara kuma ya tsananta ashna'a mafi muni min ma ya tsara sama da abin da ya sauka wa ab'ada ya nisantar ashadda min ma qarraba fiye da yadda ya kusanto wa dahaba kuma ya ne haƙƙan gaskiya wa haƙƙa batilan kuma ya tabbatar da ƙarya wa shuja'a jarumta aida har yanzu la ta'ali ba ta nufin at-tahur kwaba jarumta ba wai kai kwaba ba wa ilqa'u su ne li ta'luka da jefa kai me halaka ga shi da jarumta ba ka jefa da halaka ka ce jarumta kai wani ba jarumta ba kawai ka ga tirela ka ce sun sa shi ka bari ka tare su sai da su buge ka wannan ba jarumta ba gobara ya kama shago sama da ƙasa da shi ko'ina ka ce akwai wani kuɗinka za ka zama ka cire ba ya ɗaukar ka jefa kanka alaka قال تعالى الله تعالى تلقوا بأيديكم ta haluka kada ku jefa kanku halaka wa arsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul ne lalle Allah yana sama masu kyautatawa suratul wal muhsinuna masu kyautata wuna anan humul ladina yuhsinuna sana'atal maut sune wayanda suke kyautata sana'atal maut aikin da za su samu bayan sun mutu lada aiki da lada fala yaquna bi anfusihim ba sa jefa kawunan su malam takun hunaka muddin ba ta kasance a inda za su jefa manfa'ata akwai amfani ko garuratun ko wata lalura bil fardi ga mutum da jama'a ko ga jama'a ba fashaja'atu za ka jarunta baina khuluqaini yana cikin tsakanin ɗabi'u biyu da mai ne muna ne baina tsakanin tsoro wata hauri da kwaɓa baina sukuti tsakanin shiru an alhaƙi daga faɗin gaskiya mutum shiru ba zai faɗi gaskiya ba jarunta ba wani sosai da nasiha mummuna shi ma ba jarunta ba sannan za mu tsaya insha Allah gobe za mu tsaya shuja'atul fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar jarunta a umarni da kyakkyawa da hani da mummuna abin da muka faɗa na daidai Allah samu tare a alada kuskure ko ko tuntuna shi Allah ya taimara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu